يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ala cikin ikonsa yau muna ranar shida ga watan hudu watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam a yau ne muka ce insha Allah ta'ala za mu fara karatun sabon littafi bayan kammala karatun littafin bulugul maram sabon littafin da za mu yi sunansa albidaya fi ilmin aqida fi aqida matakin farko game da ilimin kudiri ilimin da yake da alaƙa da abin da za ka a rai za wato ane sa shi a cikin zuciyarka ka tabbata a kai ba sauyawa wanda ya rubuta wannan littafi sunansa malam wahid abdulsalam da yasa nake maimaitawa zan tambaye ka wani littafi muke ka faɗo min sunansa ya sunan malamin da ya rubuta littafin da muke yi za mu tafi da abin ne ta salon da in an gama ƙarshe zan rabawa zan yi daga farko har ƙarshen littafin wanda ya ci ne na san abin da zan masu eh. sunan littafi albidaya fi ilmin aqida sunan mai littafi wahid abdulsalam mali sai ce muqaddima gabatarwa shine farkon abin da aka buɗe littafin da shi mai littafin sai ce alhamdulillahi alwahid alahad yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah guda ɗaya tallin tallin malam ya buɗe littafinsa da irin abin da Allah ya buɗe littafinsa Allah ya buɗe littafinsa alƙur'ani da alhamdulillahi rabbil alamin ko to shi ma sai kwaikwayi wannan salo sai ce alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah alwahid daya al-ahad tal wanda ba shi da abokin hadi dogaransa da ya ce masa alwahidul ahad fadin Allah maɗaukaki a cikin alqur'ani kul huwallahu ahad kace Allah ɗaya ne kan abin bauta na gaske almunazzahi an shariki abin tsarkakewa daga abokin tarayya Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani wanda yake tarayya da shi a abubuwan da ike yi ba mai iya halitta ba mai iya saukar da ruwan sama ba mai kashewa ba mai rayawa dukkan wasu abubuwa da Allah yake banta da su yake ba wani mai tarayya da shi shine almunazzahu ko almunazzahi in ka kwatanta da yadda ya dauko magana abin tsarkakewa ana shariki daga abokin tarayya washabihi abin tsarkakewa daga ne ko abokin kama wani wanda za a ce ta zama ɗaya kana ganin wani kaga wani Allah ba shi da wanda yake haka shi ne ashabi mai kama da kai sura ka Allah abin tsarkakewa ne daga kama da wani walwalan abin tsarkakewa daga ɗa Allah bai da ɗa domin shi ba mabukaci ba ne bare bukaci ɗa shi yasa yace lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haihuwarsa akai kai. daga malam wato anin kawo wannan cewa shariki wa shubihi wal walad cewar ba ne kama da Allah Allah ya faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya daidai da shi a zafi ko a sassa ko a aiki. kuma ya ce laisa ka mislihi shai babu abin da ya kama da shi bayan malam yi wa Allah kirari da faɗo abubuwan da Allah ya kaɗaita da su da ba masu irin wannan a bayi ba wani wanda yake da waɗannan sufofi a cikin bayi ba wani wanda yake ɗaya tallan tan kai za ka kana da bukata ga mace mace tana bukata zuwa gare ka za ga da ɗa za ga da uba za ga da mata za ga da ɗan uwa haɗi ne to amma ubangiji ɗaya ne tan. sannan cewar ba mai kama da shi kai wani ma ba ku haɗa da uwa ba ba ku haɗa na uba ba amma wani sai je ya ganka ya ga dan uwanka a guri ka ko ce kai ya gani ku ta musu da shi ka ce ba kai wannan shi shi kai ya gani ga akwai masu kama da kai wanda irin wannan Allah yana nuna ikon su akwai wani bawan Allah da ake cewa da shi Mustafa Isa Allah ya masa rasu Allah ya kansu da rahama an kawo shi almajirci a nan unguwar Adakawa inda aka haife ni kwatsan wata rana wata mata ta zo sai ku ta ganshi sai ku ta ci kunu shi ashe Allah zai zai zai zai mu min dana kai ina ka shiga shi ya san babarsa ya san babarsa kuma ya san ba ita bace babarsa dan da wayansa aka kashi karatu yace ke ke ba baba ta bace tace yaro ai ba yin ka bane biyo maka da kwakwalwa akai ta cikume shi sai gurin malaminsa da aka kawo shi do Allah ai shi wannan yaron nagari kaza ne iyayensa sanannu ta ce za ka ta malam kama abin da za ka faɗa kenan ta cibire ta kaga ɗanta me ya jawo kama da ɗanta ko ba su haɗa dangantaka to Allah bai da wani shi kaɗai ne tan kuma ya kore wa Allah ya kuma tabbatar cewar wanda yake abin a tsarkake shi ne daga ɗa kamfani fa nema ma kake in ma baka samu yau ba ka ta hada da ai addu'a a je a yi sakanin a je a ga likita kaza a ce dakta wani ya kwarewa a wannan duk kaza wanda za ka yi ga addu'a ana yi ga magunguna ana shi kai dai ka samu da to shi bai da bukata lam yarid wala yulad wannan jama'a garga da zuwa ga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati domin bayan Allah ba sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai ce wassalatu Allah ya yi tsira wassalamu ya yi aminci ala sayyidil bashar ga shugabannin mutane shugaban mutane duk wani mutum da Allah ya halitta a ban kasa annabi Muhammad ne shugabansa yana da martaba da matsayi da darajar da babu ya tasa shi ne faɗa da kansa hadisi ce ana sayyidu wani da adam wala fakhar ni ne shugaban duk wani ɗa da annabi adam shi ne sanadin samunsa ba da alfahari nake faɗa ba matsayi ne da Allah yi to shine ma da ce wassalatu tsira wassalamu da aminci su tabbata ala sayyidil bashar ga shugaban mutane baki wa ala alihi har wayo tsira da aminci su tabbata ga iyalansa suka haɗa da matayensa ɗayayensa, jikokinsa duka alayensa wa ashabi da kuma sahabbansa wanda suka zauna suka rayu tare da shi suna masu ba da gaskiya da shi da taimakonsa da jibinta al'amuransa har ya isar da saƙon da Allah ya turo shi wa man iktafa al da wanda ya bibiyi wato ainihin inda suka bi wanda ya bibiyi gurabun ma'ana wanda ya irin abu yace wa man iktafa al-athar da wanda ya bibiyi gurabunsu ya kwaikwayi irin abin da suka yi rayu a kai wa billahi kuma da Allah kadai nake neman taimako wa ilaihi alja'u kuma zuwa gare shi nake fakewa Allah ma haka yace mu ci gaba da faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai nake bauta kuma kai kaɗai nake neman taimakonka gashi na kullum muna karanta alal aqallu su goma sha bakwai a raka'o'in sallah da muke kullum to shine sai yace wa billahi astai da Allah kadai nake neman taimako wa ilaihi alja'u kuma gare shi nake fakewa wa bihi a'tasim kuma da shi kadai nake neman tsaro Allah ya bani tsari da kariya wa ba'd bayan wannan kirari da ne wa Allah da salati da sallama da daiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'a ga iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi abin da suka rayu a kai da kuma cewar da Allah nake neman taimako da shi na bashi shi nake roƙon tsarewarsa to bayan wannan sai ce fa hada muhtasar wannan wani takaitaccen littafi ne fil aqida game da abin da ya shafi kudin abin da zuciya take kullata ta riƙe ta tabbata a kai ba gudu ba ja da baya ba warwarewa yajma'u atrafaha shi wannan littafi yana tattara gefe-gefe na shi kudiri da ake buƙatar bawa ya tabbata a kai wa yuwaddihu usulaha kuma wannan littafi yana fayyace tushe tushen kudin abubuwan da ake so ka kaba ka kafa kudurinka a kai kudurinka ya tabbata a kansu wanda su ne jijjigi su ne foundation su ne tushiya na wato kudurin wannan littafin yana bayanin su wa as'alullah kuma ina roƙon Allah an yuhiyana da ya raya mu Alan imani akan wato ba da gaskiya na gaskiya na kwarai wa yumitana kuma ina roƙon Allah da ya kashe mu alaihi akan imani na gaskiya wa an yahshurana kuma ina roƙon Allah da ya tashe mu tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin tutar abin ƙaunar mu masoyinmu annabi Muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan ita ce gabatarwar da malaki e ga littafin gabatarwa ce dududu sadarorinta sadara bakwai ce bakwan ma ba cikakkiya cif a ce kowace ta zama wato iya tsawon su ɗaya ba ka iya mai da ita ma wato ane kace shida shida amma ta kunshi abubuwa muhimmai da ya zamanto an fara baiwa Allah su na godiya kan duk abin da ka gani a duniyar nan da kake samu baiwa ce ta ubangiji shi kuma abin da ya cancance shi daga gare ka godiya da yabawa duk abin da ka ga musulmi ina tujiya da shi ina alfahari da shi bai same shi ba sai da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya zo masa sai ya goya da yi wa annabi salati da yi masa sallar sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya isar da duk sakon da ya isar sai da ya samu gudunmuwa da ɗauki daga iyalansa da suke rike abin da ya faɗa a cikin gida wanda 'yan waje ba su ji ba da sahabbansa masu rike abin da ya faɗa a wajen gida wanda na cikin gida ba su san an yi ba to waɗannan ma sun cancanci a yi musu addu'a ya musu addu'a sannan kuma ya dawo yake cewa to littafin nan nasa ga abin da zai zai yi aikin wato tattara maka bayanin tushe-tushe na ƙudiri zai yi aikin wato ainihin tattara maka gefe-gefe na abin da ya kamata ka kudirce a rayuwarka ta muni kuma karshe sai ya ƙare da roƙon Allah ce to in ma ka yi ilimin sanin kudirin ka kudirce to ba a nan gizo ike saƙan ba in ji ba a'a sai ka tabbata a kai ka mutu a kai zai maka rana shi sai ce to ina roƙon Allah da ya raya mu akan imani kudirin da zamu mu tabbata akai mu rayu akan su kuma in ya tashi karɓar rayukan mu ya karɓi rayukan mu akan wannan imani shine zai zama mun yi kyakkyawan ƙarshe kuma dama annabi yana cewa innamal a'malu bil khawati ayyukan da bawa yake yi ana la'akari ne da ƙarshen abin da ka cika annabi yake cewa yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi za a tashi kowane bawa ranar alkiyama kan abin da ya mutu a kai ko daidai ko rashin daidai ko gaskiya ko ƙarya ko imani ko kafirci ko nagarta ko rashin nagarta ko tsiya ko arziki to wannan ya sa malam sai ce to ina roƙon Allah da iraya mu akan imani zama rayuwar mu duniya da zamu mun yi ta akan irin abin da ake so mu kudurci kuma Allah ya tashi karɓar rayukan mu karɓi rayukan mu muna kan wannan kudiri na gaske shi ne zai zama mutum ya shiga rayuwarsa ta duniya ya fita lafiya ya isa zuwa ga Allah ta salon da ya dace sannan sai ce al'aqida kudiri wa fiha sittatu abwab a bangaren abin da ya shafi kudiri da ake buƙatar bawa ya tabbata a kai zuciyarsa ta ƙudarce ike tana da ƙofa ƙofa mashiga mashiga har guda shida fiha wa fiha sittatu abwab a abin da ya shafi ƙuduri akwai mashiga ɗai ɗai har guda shida kowace mashiga da abin da ta ƙunsa sai shi albabul awwal ƙofar farko mashiga ta farko a bangaren abin da ya shafi kudiri shi ne al'imanu billah kudiri da Allah ba da gaskiya da Allah yadda da cewar akwai shi saman mene samuwar da ba ta da farko sannan ka yadda ba zai mutu ba wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ite ka dogara da rayayen da ba zai mutu ba ka yadda akwai shi sabamme ne samuwar da ba ta da farko sai ba wanda da kai kina ba sai karama kai an san da aka daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza kai rayuwarka ko za ka yi taka amma shi ba farko kuma kai ana sanin ƙarshen rayuwarka kamar yadda wasu sun tafi sun zama labari yanzu wasu kuma za su tafi nan gaba irin mu irin mu kuma mu zama labari kamar da wasu ka zama labari to shi kasa rayuwa ba ta da ƙarshe to wannan imanin ka yadda da cewar akwai Allah ka yadda da bai da farko ka yadda da bai da ƙarshe a ƙarƙashin wannan abubuwan da zai zo ita bayani dan ya fara da faɗar abubuwan ne a taƙaice zai kuma rika zuwa ina warawa ina wato budawa ina talawa yadda zaka fahimci abubuwan garaki ita to babun farko mashiga ta farko a kudiri shine ba da gaskiya da Allah albabu tsani mashiga ta biyu a ɓangaren kudiri da ake buƙatar bawa ya kudirce al-imanu bil mala'ika shine ba da gaskiya da mala'iku ka kudirce ka tabbatar a zuciyarka zuciyarka ta nutsu da cewa Allah yana da wasu bayi masu martaba da ake kira da mala'iku masu aiwatar da umarnin Allah ba sa saba masa to malam zai zo ya dauki magana akan wannan shi ma i dai dai dai da abin da ake so ka kudurce a karkashin ba da gaskiya da mala'i Allah subhanahu wata'ala da imu mu a matsayin bayi ya yi mu samfuri uku akwai samfurin mutane a nan za ka tar da na kirki ka tar da watsatsi na banza akwai samfurin shedanu watsatsun su suka furin jaye da yawa akwai kuma bangaren mala'iku su kuma bin Allah ne zalla ba sabawa to ka yadda akwai waɗannan bayi na Allah mala'iku zuciyarka ta kudurce ta nutsu da haka kada ka zama cikin masu tunanin cewa ai ana faɗar mala'iku ne ko lalle a iya ciyo tunanin mutane a saita su su rika karɓa a sa su su yi kaza a hana su hannu. kawai dan tsoratar da su ake kamar wata tatsuniya tatsuniya kar ka shiga cikin masu wannan kudur mana yake ka zama a zuciyarka kana kudur cewa Allah yana da bayi masu martaba mala'iku wanda ya halicce su da haske albabu salif babu na uku al'imanu bil kutub ba da gaskiya da littattafai Zuciyar ta yadda ta nutsu ka gamsu cewar Allah subhanahu wata'ala yana da littattafai waɗanda ya saukar da su ga manzanninsa ya saukar da wannan littattafai don bayi su shari'a kuma dan a yi aiki da abin da littafan suka kunsa gaba ɗaya littafan Allah daga farko har ƙarshe duka gaskiya ne na sauran littafan da ka sani wata magana daidai wata kuskure wata haka take wata ba haka take to shi duk wani littafi da Allah ya saukar duka gaskiya ne tsagwaro ko labari ne ba na ƙanzan kuregiya ce na tabbas ne na gaskiya ne to ka yadda da waɗannan cewar bayan ka yadda ka ba da gaskiya da Allah ka yadda sabon mene samu da ba ta da farko kuma bai da ƙarshe ka yadda yana da wasu bayi masu martaba mala'iku ka yadda yana da littafai da ya saukar wa manzanni waɗanda suke kunshe da shirya, ya saukar da su don a aiki da su don su zama wato suna haskaka wa bayi abin da za su yi abin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mara yace albabur rabi babi na hudu al-imanu bir rusul ba da gaskiya da manzanni cewar a cikin mutane Allah subhanahu wata'ala ya waru wasu ya zaɓe su ya martaba su ya musu daraja ya ba su kyawawan ɗabi'u ya ba su ilimi da basira da fahimta ta sama da sauran bayi su ake kira manzanni waɗanda ya yadda ya nutsu ya gamsu ya aiko su su kawo saƙon abin da yake so bayi su yi masa a banka su ake cewa manzanni to ka yadda da akwai su malam shi ma ana zai zo ya yi mana bayani filla filla ga mace su malam ya ce albabul khamis babi na biyar kuma al'imanu imanu bil yawmil akhir ba da gaskiya da ranar ƙarshe ranar da babu wata rana a bayanta ranar da wannan rayuwar da muke ciki take karewa a sakamakon Allah ya umarci mala'ika Isra'ilu da yayi busa a kaho duk wani mai rai ya a ƙiftawar ido za ka nemi kowa ka rasa wannan ranar ana bukatar ka yadda da akwai ta za ta zo zuciyarka ta kudurta wanda yana daga cikin abin da isa Allah ya samar da kai a ban kasa albabu sadis mana yace mashiga ta shida a kudiri al-imanu bil qada wal qadar ba da gaskiya da abubuwan da Allah ya zartar ya hukunta ko ya hukunta ya zartar Allah ne ya hukunta za mu karatun bulugul maram tiryan tiryan tiryan tiryan har bukari ya hukunta haka tun bai yi mu ba ya kuma zartar abin ya faru mu ga naune yau ne yanzu kuma ya hukunta mun fara littafin albidaya fi ilmin aqida na malam wahid abdulsalam bali ko ya hukunta waɗanda za su ji darasin farko ga mu duk a cikin masallaciyarsu ya zartar don haka abin ya abu waɗanda ba a hukunta musu su zo su ji wannan karatun ba ba a zartar musu su saurari wannan karatun ba suna nan da ransu wasu sun san ma za a yi amma ba su zo ba an fahimta to yadda da irin wannan tsarin da ubangiji sun faɗa bayi a kai ina daga cikin kudirin da ake bukatar duk wani bawa musulmi ya yi ta cewar akwai abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi tun bai yi su ba ya san abin ya rubuta shi kuma in yi so zai faru in lokacin faruwa abin in zai halice shi zai samar da shi to ana bukatar ka san wannan ka kudirce a ranka in mutum ya san waɗannan abubuwan igan iyar da ina su da su to wani abu zai zo ya faru ya daga masa hankalin da zai imauta har ya zama ya zautu ba saboda ya san ba wani abu mai wakana ya faru Allah bai hukunta shi ya zartar wanda ya jahilci haka shine in ya ga abu sai ya rude ikidi ne wani ma hadda zautuwa wani ma ya haukace to ka yarda cewar akwai abubuwan da Allah ya hukunta wa bai kuma ya zartar idan lokacin faruwar su yi za su faru yadda Allah ya san da za su faru ya ya rubuta za su faru ya kuma so su faru sannan kuma ya samar da su a lokacin za su to wannan shine babi na shida malam da ya kawo waɗannan babuka guda shida a ƙarƙashin abin da ya shafi ƙudiri ba haka kawai ya ga dama ya jero su a wannan zubin ba don kawai yana malami a'a dogara ya da hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita wanda aka farko shi daga sahabin annabi abu huraira da umar mala'ika jibril kamar yadda wato ani umar yake faɗa Allah ya yarda da shi yace a halin muna zaune a gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wata rana kawai sai muka ga wani mutum ya bullo sai muka ga wani mutum ya bullo mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi gashi ba wata alamar tafiya a tare da shi bare ka gane matafi ne ba dan gari bane kuma ba wanda ya san shi a cikin mu mu dai da muke sahabban allah muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san wannan mutumin a tsakankanin mu ba dan garin Madina ba taho wannan da yake taho wannan da yake zai tsaya ba har sai da ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a sa tare da sahabbai sai ya zauna ya dingina sa jikin gwiwoyin annabi ya dora sa a wata ruwa tana nuna akan cinyoyin annabi ko ku a'a akan wato nasa cinyoyin idan zaman tsaf kawai sai ka mai wa annabi tambayoyi sanar da ni menene musulunci sai annabi ce musulunci shine kashe da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi Muhammad manzon Allah ka tsaya da sallah ka ba da zakka kai azumin wata Ramadan ka ziyarci dakin Allah mai girma sai alfarma kawai sai gudu baki ce kayi gaskiya sai na Umar da sauran sabbin suka ce sai mamaki ya kama yaya wanda yazo yake tambaya abu a matsayin kamar bai sani ba a bashi amsa kuma ya ce amsa gaskiya ce kenan ya sani ko sai sake cewa da shi menene imani tunda na ji amsar musulunci to a nan ne sai manzon Allah yake cewa da shi abin da ake nufi da imani an tu'mina billah ka ba da gaskiya da Allah shine malam yace masa yace mana ababun farko shine al-imanu billah ko sai manzo yace wa malaikati kuma ka ba da gaskiya da mala'ikunsu shine yazo a babi na nawa na biyu wa kutubihi kuma ka ba da gaskiya da sa babi na nawa na uku wa rusulihi ka ba da gaskiya da manzanninsa babi na nawa na hudu wal yawmil akhir kuma ka bada gaskiya da ranar lahira a babi na nawa sa? wal qadari khairihi wa sharri ka bada gaskiya da kaddara alkhairin ta da sharri shine babi na nawa na shida ginshigan imani shida sun taru sun haɗu daga ina aka samo amsa su daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne mala yace to a ƙudiri tushe tushe da ake bukata ka sani na kuduri guda shida su da ake cewa ginshikan imani wani lokacin aka ce mai imani sai ka ji su ake fara. an ce mai ginshikan imani su ake fara. an fahimta ku? su da ka to malam da ya faɗi waɗannan babuka ba shashi faɗi ba amsar da manzon Allah ya baiwa mala'ika Jibril ya kalla su wato ainihin jera mana ma'ana wannan abin da za mu tafi a kai saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mala ya fito mana da shi ta wani salo ce mana na farko a na farko na biyu daga ciki a babi na biyu na uku a babi na uku haka ai maka warawara da abin da manzo ya faɗa kafin kuma ɗauka a yakin lafin da su to banda wannan hadisi akwai kuma ayoyi na Alƙur'ani. akwai aya guda ɗaya wacce ta ɗauki bayani irin shigen bayanin da wannan hadisi ya zo da shi na waɗannan ginshiƙai guda shida ko kuma babuka babuka guda shida a cikin suratul nisa aya ta ɗari da talatin da shida Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi ku ba da gaskiya da manzansa wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi ku ba da gaskiya da littafin da ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam shine wani littafi alqur'ani wal kitab an anzala min qabl ku ba da gaskiya da kuma littattafan da Allah ya saukar kafin Qur'ani shine an tumina billahi wa mala'ikati ta kace wa kutubihi a hada da da sauran littattafan da ba wa sai Allah ce duk wanda ya sai da Allah bai ba da gaskiya da shi ba yake mutum kamuwar Allah ko yake musun Allah bai da farko ko yake musun Allah yana da bai da ƙarshe shi, shi yana da ƙarshe Allah ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce da Allah bai imani da shi ba bai ba da gaskiya da shi ba wa mala'ikati ya kafirce da mala'ikun Allah bai imani da su ba wa kutubihi ya kafirce da littafan Allah bai yadda da akwai su ba ko ya yadda da wasu yake bai yadda da wasu ba wa rusulihi ya kafirce da manzannin Allah bai imani da su ba wal yawmil akhir ko ya kafirce da ranar karshe ce shi ina da ja ba wata ranar karshe kawai duk wanda ya mutu aka binne shi kasa ta ci abin da ta ci za ta tsirar da wannan abin da ta ci wasu dabbobin su cinye shi a sake yanka su a cinye wata nan a haiko shi ko da ba a nan garin ba in ya sake rayuwarsa a can girma ya yi tsufa ya mutu aka binne shi kasa ta ci ta fitar abin da ta fitar dabbobi suka ci aka kuma cinye su a sake haifo shi ba ranar karewa shafi faɗi kenan kundin ka eh Allah ya ce duk wanda yayi musu ranar karshe tare da rayuwar bayi za ta kare ta duniya faqad dalla tabbas ya bata dalalan ba'ida bata mai nisa irin wanda in mutum yayin shi baya jin kira to kun ga wannan ayar ita ma ta zo da bayanin waɗannan babuka guda shida waɗannan ginshiƙai guda shida to lalle ka yi imani da Allah kaka kafirce musu ka yi imani da mala'ikun Allah kaka kafirce musu ka yi imani da littattafan Allah kaka kafirce ka yi imani da manzannin Allah kaka kafirce ka yi imani da ranar lahira kaka kafirce musu ka yi imani da abin da Allah ya hukunta wa bayi na alkhairi ko na sharri kaka kafar da saboda haka ban waɗannan abubuwan da malam ya faɗo dogaransa ayar Allah bayani daga Allah da kuma bayani daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a ayar da muka karanto ta yi bayanin imani da Allah ta ce ka a kafirce da shi imani da mala'iku kada a kafirce da su littafai ka a kafirce musu manzanni ka a kafirce musu ranar lahira ka a kafirce musu, me ya rage bata faɗo ba kaddara ko na shida to sai ambatanta ya zo a ayoyi da yawa ga ƙwaya ɗaya daga ciki cikin suratul qamar aya ta 49 Allah yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu liqadar Allah ya ce kowane abu da ka sani mun halicce shi da hukuntawa da gwargwado duk abin da ka sani kowanne mun halicce shi da hukuntawa sai da muka hukunta mun san za mu yi shi da Allah an rubuta za a yi shi da aka so yin sa aka yi shi ranar faɗo wasu duniya ya faɗo komai iya tsawon da za a yi masa kwanakin da zai yi abin da zai ci abin da zai sha suturar da zai sa komai a kirge shi wannan aya ta tabbatar mana da abin da Allah ya hukunta wa bai ko mai daɗi ko mara daɗi zai yi haɗari a rayuwarsa ya kakkare a'a yadda aka haife shi haka zai koma ba tare da ya karye ba tare da ya rauni ba iya kwana sha biyar zai wata biyu zai shekara goma zai sai ya yi ɗari zai ta kwarkwashe a zai mutu da kauɗinsa haka komai waɗannan abubuwan ake buƙata a zuciyarka ka ƙudurce ka yadda da su shine ka je wa Allah kana da ƙuduri nagartacce ingantacce irin wanda ka kai a rayuwarka ta duniya kafin ya karɓi rayuwa. to wannan shi ne abin da malam ya zo mana da shi a takaice a wannan wato ainihin shafi na shida matashiya ta farko ta karatun wannan littafi bayan gabatarwa abin da za mu shi ne yanzu mun san ginshiƙan imani guda nawa ne shida mun san cewar ba da ka aka ce shi daban daga aya suke da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan nan gaba in ba mala Abubakar Abbas ko dalibi Abubakar Abbas ina faɗa dalibi mai wasu cewa ina kuma muku karatu nake malamin ku a tafi a haka in ka tafi a wannan salaf ka san guda shida ne kaje ka ɗauki wannan ayar kaje je kai ta binta kai ta binta kai ta binta kafin rana ice ta gauna ka ɗauki wannan hadisin da muka karanto ko da iya gurin da mala'ika jibril yi wa annabi tambayar na ta imani ya gaya masa amsa ka haddace to ran da ba abubakar abbas in aka ɗauko ka aka ce da allah wannan littafin yaya za a samu bayani a gurin ku bi wannan tsarin abu wannan sanar da in an gama wannan littafin zan bugi kirjin da wanda za su iya koyar da shi ba gudu za mu ba da yawa za mu ɗiba ba so muke a yi salon da in Allah ya yarda in Allah da muka kai karshen littafin nan in na buɗe aji na ware ɗaya na ce gashi a tafi da shi zai koyar zai ba da abin da wannan zai baka dama a sannu a hankali karkar cewa eh a addinin ka kana da wani abu da ka sani kana da yaƙini da tabbaci haka yake za ka iya bayar da shi a ko'ina wannan shi ne karatun da a yau kadai ginshikan imani guda shida ana kiransu imani ana kiransu ginshikan imani in ka so ka ce suna da babi babi guda shida babin farko ginshikin farko babi na biyu ya shafi ginshikin na biyu har zuwa na shida dalilansu kana da aya daga alqur'ani kana da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye ana taba ka ga bayanin me dalili fadin Allah kaza da ko fadin manzon Allah kaza kai ma ka zama jafa insha Allah an gane ko Allah ya kama da shi wannan shine abin da ya sawwaka in Allah ya so da zuwa rana ita duk da mun kara ɗaya ba littafin har gurin wanda ya yi su amma za a ɗauke shi a kubur masu sat mai kyau a ɗauke shi yadda in Allah su da rana ita kowa da ta zai duba in Allah su sannan kuma za mu bi salon da waɗannan ayan da ake faɗowa ko dalilan in Allah ya kai mu sati mai zuwa da ita ayar da hadisin zan rubuta ta a fallon takarda guda ɗaya kowa ya mallaka ka je ka haddace dalilan babun da ka karanta karɓa goyawa da babun da dalilan in Allah da ƙarshe kuma zan wanda zai na ɗaya da na biyu da kuma na ƙarshe insha Allah Allah ya samu shi masha Allah na'am a kira sallah sai al wannan takardar da aka turo abinda take cewa assalamu alaikum malam tambaya akan waɗannan hadisan guda biyu na farko alwabi sata bin ma'bad قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أبتاك الناس وأبتوك نبي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت shi kenan abin da yake ci me kuka fahimta kawai ya ci min tambaya akan waɗannan hadisan guda biyu sai kawo hadisan ai in kace inganci shi da faɗa ku fassarar su kai kake faɗa ku in kuma akwai kalmomin da yake so sani to kaga yanzu wannan ba za ta bada abin da ake wannan yasa ko ba zan amsa ta ba yanzu na bashi assignment sati ne zuwa ya faɗa abin da yake so game da su ni kuma Allah da ran ba shi amsa amma dai yanzu kawai ya ce tambaya game da waɗannan hadisan shin fassarar su shin ingancin su shin wannan wani abu ne an fahimta shi ma koyon tambaya fa koyar da ake ya kamata duk abin da za su tunda kana harka ɗalibta ilimi duk abin da ka tura wa malamin ya zama garin yanzu wani ya ce inganci yake da wasu shi kuma ba wanke ce ni ba inganci nake ne wani ya iya cewa fasara ta ni ba fasara nake an fahimta ya za a yi da wancan hadisin da wannan su tafi nake so in sani ni na fuskanci kaza kaza an fahimta ko so ake duk abin za ka bayar saƙonka ya zama garai kaza kake nufi kuma a fahimci kazan kake da saudakan Allah ta mutaci na zuwa in ya sake rubuta ce fassara yake su zan fassara musu in yace magana inganci yake su zan gaya musu Allah amma dai yanzu mun ji tambayar su yawwa sai kuma wa ta subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik